daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo baya ga haka kuma za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage Juma'a ɗaya ga watan Maris na shekarar da ashirin 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan illolin da hasken wayar salula ke da shi ga lafiyar idan mutum. Sannan kuma za mu leƙa filin girke-girkenmu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. da haka masu sauraro shirin ku ne mai farin jini na yau da gobe wanda ke zuwa muku daga sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin namu na yau za ku je tattauna da makai da likitan ido dr abdullahi sadiq muhammad daga asibitin ido na ƙasa da ke kaduna akan matsalolin da za a iya fuskanta ta amfani da wayoyin hannu ba bisa ka'ida ba sannan mun ji ra'ayoyin mutane akan batun idan muka kaka kaniwood kuwa za ku ji yunkurin da hukumar tace fina-finai take yi don yin rajista ga 'yan wasan da nufin kawar da ɓata gari kuma za mu sakar muku waka kamar kullum to madalla Yau a shirin namu za mu yi magana ne akan ciwon ido wanda kallon wayoyi ko kuma kwamfuta ke janyowa. To masana kiwon lafiyar ido sun yi gargaɗi akan illar da hasken wayoyi ke da shi ga lafiyar ido ko kuma ƙarfin ganinmu. galiban mutane na son amfani da wayoyin hannunsu ne a cikin duhu wanda wannan ɗabi'a na iya kawo illa ga karfin ganinmu a cewar wani bincike da jami'ar toledo da ke ƙasar amurka ta gudanar binciken ya nuna shuɗin haske wanda ake samu a na'urori irin su wayar hannu kwamfuta da sauransu na iya lalata ƙwayoyin halittar da ke taimakawa kwakwalwa gane kala ko hoto ga ƙarin haske daga bakin likitan namu dr abdullahi sadiq muhammad a zantawa da muka da shi yau za mu ji amfani da kuma irin kalubalen da za mu iya fuskanta ta hanyar amfani da wayoyin namu a yau za mu magana ne akan lafiyar ido muna tare ne da dr abdullahi sadiq muhammad wanda yake likita ne a babban asibitin ido na kasa da ke kaduna likita barka da zuwa to likita da farko dai menene ma amfanin ido ga dan adam shi ido wato wata gaba ce da allah yi wa mutum wanda muke amfani da shi mu gani kaga mutum fari ne ko baki ne ka zaɓi rigar da za ka sa in ka fito hanya ka san inda za ka bi in ka gara ka kauce mishi to falala ido tana da yawa gaskiya da dama sannan kuma akwai yadda ya kira ido take tana da wasu kariya a kankin kanta yanzu idan abu zai faɗa maka ido kafin ka ce me za ka kare idan ka wannan abun bai shiga ba sannan kuma wani lokacin za ka ga cewa idan dare ya yi akwai shi ido yana da wasu sinadarai ko kuma ci wasu cells waɗanda suke akwai wanda suke aiki da rana akwai wanda suke aiki da daddare hmm. kuma da dare ya fara yi waɗanda suke aiki da dare za su yi matso kusa su taking over idan kuma rana ta yi waɗanda wanda suke aiki da daddaren kuma sai su zama sun daina aiki to haka it's a very complex organ ido mai abin ban mamaki likita wayoyin hannu da su kwamfuta da kuma sauran na'urorin irin wanda ake amfani da su wurin sadarwa sun zama kamar wajibi a wannan zamani kowa ya amfani da su ba yaro ba babba ta amma kuma kan samu kalubale na cewa anya kuwa babu wata matsala tsakanin amfani da wayoyin nan kasancewar akwai haske da kitse ke fitowa da kuma dagewa da ake tunda da idan dai ake amfani da su a abin da ake yi da su din shin babu wani matsala da za a iya fuskanta ta amfani da shi wayan akwai matsaloli gaskiya da za a iya fuskanta idan saboda amfani da waɗannan smartphones din ah, matsala ta farko akwai abin da ake kira computer vision syndrome sunan wani cuta ce ta ido wacce take tattare da amfani da wayoyi da kwamfuta da games da ipad da ipad da iphone dukansu mm, waɗannan na'urorin gaba ɗaya wanda ake amfani da su da gadget to shi abin da ke faruwa shine idan ka duba yadda ake amfani da waɗannan abubuwan mutum yana kafa idan su ne guri ɗaya baya kiftawa ya ta kallo ya ta kallo ya ta kallo wani lokaci mai maso da abin kusa idan shi yana so ya gani hmm. to wannan yakan sa na farko shi ma ido ana so a dinga dan kiftawa lokaci bayan lokaci ko ka sani ko baka sani ba za ka ga idan kai na kiftawa to wannan kiftawan yana sa idan mutum ne ya zama akwai danshi a ciki saboda duk lokaci bayan lokaci akwai hawaye da kiftawa daga cikin ido so shi wannan hawayen idan ka kifta sai ka watsa shi sai ya zama idan um, bai bushe ba ya zama akwai lema a ciki mm. to idan mutum ya tsaye da idan da ganin shi guri guda baya kiftawa so idan sai fara bushewa so idan ido ya bushe kuma zai kawo wasu matsaloli irin kamar mutum zai dinga jin idan shi kamar akwai wani abu a ciki ko kuma galin mutum ya dinga dan raguwa ko kuma ka ji idan ya yi maka zafi ko kuma idan mutum ya kunna AC ya ga AC tana damun idan shi Wato iska yana yawan busar da zafi ko ya iska ya dan ya dan bugi dan sai kaga idan mutum yana zama discomfort a kan shi. Mm, ka ce kuma kamar zaka ji wani abu a idan kamar ka ji irin kasa kamar yawon kasa kila eh, ce amma kuma ba kasa ce ba kasan ba amma zaka dinga jin kamar akwai wani abu a ciki. Mm. Za ka ji dai kawai mutum yana cewa ka shi da idan shi is not comfortable da shi. kamar wani irin illoli ne za a iya samu ta amfani da wayoyin bayan da ya kamata din ba to kamar akwai um, soyoyi suna da akwai abin da ke cewa blue light shi blue light din nan duka wayoyin nan suna da shi shi kuma nan blue light din idan ya shiga cikin ido akwai makula idan a wani bangare na cikin ido da ake kiran shi makula shine ainihin tsakiyar inda mutum yake amfani da shi yake gani to a wannan makula din nan akwai wasu sinadarai wasu cells a mm, cikin wasu kwayoyin halitta a cikin gurin waɗanda su ne suke taimaka mana muke gani da safe da rana da daddare to bincike ya nuna cewa akwai cuta da ake cewa age related macular degeneration wato wani irin su waɗannan sansin ne saboda tsufa suke daina aiki da kankin kansu oh. to amma tsufa ne ke kawo shi to amma yanzu saboda amfani da waya tun kafin mutum ya tsufa ɗin oh. waɗannan sansin za su dinga tafiya saboda oh. wannan um, blue light ɗin da yake shiga cikin idan mutum directly wato shi wannan haske yana iya shiga can eh, cikin idan to shi ne ake ganin cewa nan ba da taɗewa ba kafin mutum ya kai wannan shekara saba'in tamanin ɗin mm. za a dinga samun wannan matsalar ta macular degeneration kuma ya ɗaya daga cikin abin da yake kawo makanta a duniya so da kai magana kan haka kamar eh, dokta sai na tuna da mu da nake gani zaka ga yaro ke da dan makarantar firamare sakandare ka dai dan waɗanda suka fara tasowa akwai yawaitan yin amfani da gilashi na ido da ake amfani da shi wato madubin likita za ka ga yanzu kananan yara suna yawan amfani da shi ko yana da nasaba da irin kallace-kallacen da ake yi da waya da yanzu kin ga kamar misali a kasashen turai da america da asiya da suka ci gaba babban abin da yake damun su shine childhood myopia yara da yawa suna zama ba sa iya ganin nesa sai kusa dole su sun amfani da glasses to abin da yake a cikin abubuwan da suka kawo wannan shine yanda yara kullum suna rike da waya game computer game waya computer ba a zuwa ko ina shi kuma ido kamar mutum idan kana tafiya kana girma kana tun kana yaro kana rarrafe ka iya tafiya kawai to haka shi ma ido yake girma hmm. so ya dace a ce wato koya masa dabi'a koya musu dabi'a ake yi eh, hmm. so idan kamar yanzu misali daga farko idan kika dan jariri shi bai damu ba illa kawai daga fuskar idan ah, fuskar mahaifiyar shi ya yi dariya ya shanu ci gaba da bacci amma yaro yana girma kuma zai kai yana garin cewa yana bukatar ya hango nisa ya hango nisa shi nisa za ki ga ah, so yaran idan suka taso kullum waya suke kalla ba sa gwada idan ya hango nisa daga su idan time sai zama cewa shi idan kawai kusa yake gani hmm. saboda ba a training dinsa yadda zai dinga hango nisa din ba to sai jiga ba da time da yaro ya shiga makaranta kullum suna kallon waya game tv zama gida ba a fita su idan gaba ɗaya zai saba shi kawai kusa ya saba gani bai saba ganin nesa ba hmm. so a lokacin da kuma yaron ya zo yake buƙatar ya kalli nesa a lokacin zuwa makaranta kenan an fara zuwa makaranta primary school musamman a primary school ta za dinga rubutu a jikin board hmm. yana hangowa sai kika ana fama da cewa shi baya gani sai ya masu kusa to kin ga shine ke kawo da wannan myopia din kenan to shine sa za ga yara da yawa suna amfani da glasses wato ɗabi'a ce dama ake koya wa ido ta kalli nesa da kalli kusa in ɗaya ka koya mata ma'ana kila nesan kawai eh, eh. ba za a samu ana iya samun shi ma matsala da kusa E ana samu amma wannan um, su yara dama mm. misali yara inda aka idan yaro mm. yana karami ya dace a ce na hango nisa to amma kuma in kika duba shi yaro bai damu da hango nesa ba abin kusa kusa din ne shi ko damun shi abin da zai wasa da waye to yanzu da yara suna fita waje su je su tsalle su yi wasa su yi ball su yi waye to amma yanzu kin ga tuffa a wannan kowa ya killame yaransa sa gida suna zo so idan zai zama na kawai shi kusan yake gani kusan ke gani lokacin da ake so ya kalli nesan kuma sai zo kuma a baya gani nesa sai an zo amfani da glass an yi gyara abun sannan zai iya hango nesa. to akwai dangantaka tsakanin abubuwan da ke faruwa da ido ko in ce jikinmu da kuma shi wannan ɗabi'a da muke da shi na amfani da waya kwamfuta da sauransu kamar idan zaka ji mutum ya ce maka yana fama da yawan ciwon kai idan yana kallon waya ko bushewar ido kamar yadda ka faɗa kaikayin ido ma da su ƙarfin ganin sa wai suna raguwa eh. shin za a iya danganta da cewa waya tana da eh, da shi ta shi yasa ake kiran wannan computer vision syndrome mm. duka su suke kawo wannan sannan akwai misali um, hana bacci ma wannan waya yana hana bacci domin akwai blue light a cikin waya shi kuma wannan blue light din akwai shi a cikin rana shi nisa ke ga ana sa sunglass duk wani sunglass da ake sawa ana sa ne ko don ya protecta idan mutum daga blue light so ita kwakwalwa mutum idan ka tashi hasken rana ya zo shiga idan ka kwakwalwarka za ta ɗauka cewa ok yanzu rana ne ba bacci a tashi ta kwaya a je aiki ko kuma wani abubuwa to da daddare lokacin da ce ka yi bacci musamman idan ka kashe haske ko ina da ina sai kuma ka kunna waya mm. to wannan hasken wayan nan zai dinga gaya kwakwalwa cewa a'a yanzu fa rana ce so sai ka mutum ya kasa bacci kana so ka yi bacci amma baccin ya ke zo saboda me mm. saboda ita kwakwalwar tana nan ganin haske ne a matsayin hasken rana wato kenan yawancin ah, matsal da ake samun rashin bacci da mutane suke yawan korafi a kai ba hawan jini ba ne ko wani larura ce daban da ke tasowa waya ma na da hannu wani zai iya kawowa waya zai iya kawo ya zama na cewa waya ta hana mutane bacci ba tare da mutane sun sani ba ba da amma hasken wayan nan da yake ci so wasu kamfanin na na um, kamfanin wasu na dan saka wannan sahana blue light da mm. to me mutum zai iya yi yanzu misali yana da waya da dai ita abu ne wanda ba za a iya daina amfani da ita ba me mutum zai iya kare kanshi daga samun wa'annan matsalolin da ciwon ido ta dalilin kallon waya ko kwamfuta. gaskiya abu na farko shine akwai abin da ake cewa 2020 um, rules idan kana amfani da kwamfuta ko kuma kana amfani da waya ko kuma amfani da wani ipad ko game idan kai kamar minti ashirin kana sai ka bar suka kalli nisa kamar wani guri 20 feet kenan 20 minutes 20 feet for 20 seconds so idan kai mun 20 minutes kana karatu ko kana duba wayan naka sai ka daga kanka sai ka kalli wani guri 20 feet mai nisan 20 feet kafa goma kafa ashirin kenan mm-hmm. in ka kalla in ka kalla zaka dan zira mushi ido ko kama 20 second sai ka dawo wato ba sai ka dade ba dai ba sai ka dade ba a dai cire ido da kan waya just 20 seconds ka dan yi blinking ka sake dawo sannan na biyu kuma shine ita wayan ba a so tun dinga kawo ta kusa da ido sosai za ka iya dan aje ta daga dan distance kaɗan ta zai sannan kuma ita kanta wayan mm, ba sai ka dinga mutane su rage size din pound size din su ya zama na cewa ba sai kana ta stressin idan ba kafin kai karatu. Mm, wato rubutun girma ne. Girma ce ɗan karu kaɗan. Mm. Sannan kuma mutane idan kana da dama akwai irin classes da ake amfani da shi photocomic da zaka dinga sa wanda zai dinga rage irin wannan hasken da ke fitowa. Zai rage ƙarfin hasken. Eh. To shawarwari ga masu saurare musamman matasa tun da yawanci dama wayoyin nan su ne suka fi amfani da shi wanda za ka ga an dage an yi awa biyar akan waya ba motsa ba sai matashi shawara gare su. su ya dace dai a ce mutum ya san cewa su waɗannan wayoyi za su iya illatar da idan mutane da gaskiyar magana jiki kamar matasa idan da rai da lafiya akwai rayuwa a gaba akwai makaranta akwai aiki akwai iyali akwai driving akwai abubuwa da yawa to kuma duk waɗannan abubuwa idan mutum ba shi da ido ba zai iya yin su ba mm. akwai courses ma da ba za ka yi a makaranta ba idan ba ka gani to kaga tun daga yanzu ne mutum ya dace ya fara ɗaukar waɗannan matakai da tabbatar da cewa idan sai na lafiya lau su kuma a halin yanzu dai wannan amfani da waya din all the time yana ɗaya daga cikin hanyoyin da zai iya sa mutum idan sai fara samun matsala tun daga kananan shekaru to don haka um, ya dace na farko a rage kamar da na faɗa 2020 sannan kuma ɗan karas a kunsa sannan hasken wayan ma shi za a iya rage shi da kuma irin illolin in idan zaka takaita takaitan takaitawa zaka iya cewa amfani da wayan yana kawo kaikayin ido yana kawo rage gani yana kawo hawaye yana kawo hede yana kawo rashin bacci yana kuma kawo mutum ma ya zama makaho gaba daya hmm. idan abin ya yi sanani sosai Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mu shakata da wannan. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Amin. amin summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa ya yi hasara hababba kowai rishi idanu nan ce ya yi hasara hababba rishi idanuwa shata mu ba mu sonai rishi idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku so har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku so har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. da dawowa ga rayuwar jama'a akan tambayar da muka yi musu ko ta yaya suke amfani da wayoyinsu na hannu? Ito gaskiya a cikin awa 24 akalla gaskiya nakan yi awa goma sha tara ina amfani da kowa na idona na kan ko dai waya ko kuma kwamfuta na ba da safe ba rana ko dare ba gaskiya in ba kwamfuta akwai waya yanzu haka ma ban iya tuki sosai da dare musamman mota ne saboda ina ganin res din nan kamar taurara taurara kenan eh ina hau yanzu kamar online haka ina hau facebook zan tun karfe goma zan iya kaiwa har hudu da rabi haka na asuba ina kan online kuma ina hau maybe ina sauka zan ji ido na dole zai kawo matsa saboda ma asali ina da ciwon ido idan zai dinga min zafi haka yaji sai na ma sa magani na sa maganin in ya dau zafin shi haka na lokaci sannan zan zo na yi bacci akwai tsoro saboda ko da ina je asibiti suna gaya mun amma dai abin ne dai sai a hankali <laughs> an riga an saba to kamar dai misali kwamfuta na hau tun shida na safe sai bakwai na yamma wannan an tafi banda sallah da cin abinci sauran dawon ci gaba dai ba zan daina ba sai wajen kuma karfe takwas sai dan ƙara dora ila sai tara sannan tashi in kuma in na kuma je gida kamar da kika magana na waya shi kuma wannan har sai waya ta faɗi daga hannuna dan da irin kika magana ga na da na tsofa sai nan gan dishi dishi in ma na zo baccin sai ji baccin mana ne ma ki dauke sai wani likita ya ce min ina yawan kallon waya eh to gaskiya a koyaushe ina tare da wayata abin da yake raba ni da wayata ko bacci ko kuma idan zan yi aiki na kan ita wayan idan kuma na gama gaskiya zan dawo in so in kara dubawa to idan na tsaya ina kallon wayan sosai wani lokacin zaki ga ina dan gani dishi dishi ko kuma in dan rika ganin rubutun yana mun wani iri har sai na ƙara hasken wayan to idan na ƙara hasken wayan to a ƙarshe dai idan kuma zai fara yin ruwa ne aini wayata ita ce abokiyar hira na kowane lokaci ina tare da wayata duk inda na kema ma ta ta faɗa ta ta faɗa mostly ma in zan yi aiki wani abu haka zan tafi da ita kicin wani lokaci kuma dai in ije ta in ban samu in ba caji kenan ido na in na daɗe akan wayan yana min ja haka ina dan ganin ja dai kawai ido na yake yi eh gaskiya ana samun matsala saboda idanuwan zaka ji hakan yayi ma yawa ko kuma za ka dinga ganin abin yana ma dishi-dishi musamman ma an ka bar gaban kwamfuta ka fita gefe nan da za a gane cewa eh idanuwan ka bana dan samun matsala da wani aikin da kake da kwamfuta ko da waya. Lalanciyan ido ne mai sagira idanu mai kumbure idanu da kaji idanun kana ta kai da kaga idanun na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari je asibiti ka samu dan matse. je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makabce yana sa a rasa ido sam yana sa mutum tsaye domin ba kulawa yana sa mutum ya makabce yana sa a rasa ido sam yana sa mutum tsaye to yanzu ma bari mu leƙa Kannywood. Hukumar tace fina-finai ta Kano ta sake yunkurowa don yi wa 'yan wasan kwaikwayo sabon rajista da nufin tantancewa da kuma ware ɓata gari daga nagarin. da muka shiga cikin kaniyo din a cewar wani mashiri kuma mai daukan hotunan fina-finan ashir small ya ce tacewar tana da muhimmanci a gare su. ni kamaraman ne kuma ne a masana'antar nan ta Kanewood. Me ke faruwa a Kanewood a halin yanzu wani abubuwa ne suke Eh abin da ke faruwa a shi shine gaskiya. Akwai abubuwa da misali suke faruwa wanda suke so su faru kai wanda mutanen mu duk sun manta sun basu ankara ba. ma'ana rijistar da hukumar sanso ma'ana hukumar tasa fina-finai ta jihar kano ta sanar a yi tun wajen wata biyu da suka wuce. So sakamakon matsala ta wannan shari'a ta gwamnan Kano ya sa mutane duk aka ta da abin ba a yi ba. Amma gaskiyar magana yanzu hukumar tana nan tana ta zage dantse wajen ɗaukan mataki ga duk wanda bai yi wannan wannan rijista ba gaskiya. To me yana amfani shi rajistan ga shi dan wasa? To shi wannan rijista ai tana da amfani dan ita ce wacce take tsaftace mana cikin masana'antar. Tunda yanzu biki ga abubuwa sun faru marasa daɗi a kan mu ba. baya wannan kwanaki watannin nan da ya wuce kafin alamun da ne yawa wanda ake za ki ga yarinya ta zo ba yar jin ba ba komai ba kawai ta zo tana ta su soki burutsu akan fim mu a matsayin mu na muke yan fim ba mu santa ba kuna ganin zargi kenan suke ba a maganganu ne da ba misali wayanda misali masu hankali ma ba za su kalli wayannan ba sun fahimci abin da yake nufi so hmm. amma yanzu sai kuma shi hukumar eh, tace fina-finan ta ce to duk ma wanda zai yi wannan tun da daman can akwai wannan dokar so ta ƙara tsorara cewar kowa ba sai ya yi karfa mutum ya ce ya manta bai yi ba shine kaɗan daga cikin abubuwan da suke faruwa gaskiya a masana'antar nan tamu. to wannan ya biyo bayan kenan shi irin zarge zarge da yan mata suka yi na cewa ana dai amfani da su a masana'antar kan kafin ba su aiki shi yasa kuka a to ai wannan kuma misali wata magana ce da ni yanzu misali wannan maganar gaskiyar magana ba ne da wasu masaniya a kai wanda kuma inda a ce ina da wasu maganganu wanda suke tabbas zan iya gaya in miki magana a kai hmm. duk wata ta shigo ka ne aikin san cewa sana'a ta shigo kuma kalubale a sana'a ko ba a sana'ar cin ba mutane ana samun kalubale ko ba haka ba Yau wato wannan shine abin da na sani gaskiya amma misali duk mutum wanda ya san cewar rayuwa ya san dan ya san ya dan adam yake ya san cewar babu wata sana'a da za ka yi ta ba wata ba wani kalubale a shi so mu mun kalli wannan abin a kalubale ne kan mu sana'ar muke kuma mu ba wanda zai zo ya kalle ni ya mana irin wannan fassarar har ga Allah to kenan wannan rajistan zai taimaka wurin tace gurbatattu a cikin masu aikin wajen? a kwarai ma kuwa dan rashin tacewar ai abin da ya fi haka sai ya faru amma tacewar ya sa wasu ma yanzu maganar da nake miki duk sun bar in sun ce su ba yan fim ban. To sauraro za mu haɗa ku da sauti daga auta ziri sai ku saurara. karkare shirin namu za mu leƙa filin kwalamar mu. To yau muna tare ne da malama Hajara wacce za ta koya mana yadda ake fankasau. To assalamu alaikum uwar gida. Daga farko uwar gida za ta tanaji alkamarta kamar rabin mudu. Sai ta tanaji tsamiyarta wadda ta wuce ta naira ashirin ba sai ta tanaji yeast dinta kamar cikin cokali na cin abinci sai gishirinta kamar karamin cokali na shan ti sannan ta tanaji ruwanta kofi ɗaya madaidaici ba babba ba sai ta tanaji mai to daga farko uwar gida za ki gyara alkamaki idan kika gyara alkamaki kika tsince ta kika rege ta za ki wanke abinki ki shanya ta in ta bushe za ki kai ta a niƙa maki idan aka niƙa maki alkamaki za ki zo ki tankaɗe ta aka kawo maki in kika gama tankaɗe ta da rana za ki samu rariyarki mai laushi ne in kika tankaɗe ta to dama kin jika ki da wannan ruwa da aka ce ki tanada sai ki raba ruwan nan biyu wani ki jika yis wani ki jika tsamiya idan kika jiƙa su to za ki zo wannan garin naki ki ɗauko shi sai ki balbaɗa wannan gishiri idan kika zuba wannan gishiri za ki motsa garin da shi in kika motse shi sai ki kawo ruwan tsamiyarki da ruwan yis ɗinki da su ki wannan kwaɓin fankasu idan kika kwaɓa shi kika juya kika juya kika juya amma kwaɓin shi kada ya kai na fanke kuma zai ɗan fi kada ya kai kuma na zai ɗan fi na alkubus ki yi shi dai tsaka tsakiya haka idan kika idan kika gama zaki rufe shi zaki samu robaki mai kyau in ka samu robaki mai kyau mai marfi zaki zaki rufe ta zaki sa shi ko inda zafi zai bige shi ko rana zuwa minti talatin ko arba'in in ya taso zaki ɗuwa gida zaki ɗauko wannan ƙullu naki idan kika ɗauko wannan ƙullu naki zaki ƙara motsa shi idan kika ƙara motsa shi lokacin nan ya tashi zaki ɗauko manki uwar gida idan ta ɗauko manta ta aza shi a wuta to idan uwar gida ta tanaji man idan ta tanaji manta ta aza shi a wuta sai ki dan yayyanka man ki albasa idan kika yanka albasa to uwar gida za ki tanaji mara mara irin ta mutada ta ƙwariya to maran nan wannan kullun haka za ki dinga ebo shi sai ki shafa ma marar ki ruwa da mai a bayanta sai ki dinga sa ma ma ki dinga ebo kullin nan kina sanya shi a maran nan kina bubbuda shi idan kika bubbuda shi daga tsakiyan kuma sai ki dan yi round kamar na donut to sai ke ki dan idan kika yi wannan round din sai ki dauko shi idan man ki yi zafi sai ki ki ta haka da kin ki ta kika sako shi wurin mai din za ki ga yana sakowa ma zai saki kanshi sai shiga cikin mai in kuma da hannu zaki zaki dauko zaki wanke hannunki sannan sai ki dinga ɗebo shi da hannu haka kina dinga bubbuɗa shi kina sanyawa a mai to uwar gida haka zaki ga fankasinki yayi bai yin minti uku a cikin mai zaki ga fankasinki yayi in yayi zaki juya shi zai yi brown sai ki kwashe abinki uwar gida ki samu kular mai tsafta sai ki sa zaki iya sa ko tishu a ƙasan kulaki ko takarda duk wadda uwar gida ta sa ta yi in ka tsamo shi daga mai za ki sa shi a kasko ya dan tsane idan man ya tsane uwar gida za ta maida shi a kula idan ta maida abinta a kula za ki riha abinki to uwar gida su kenan ana cin shi da miyar ganye. masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu a Najeriya wato Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Amurka yau ta a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da gobe muryar Amurka na